Shi dai gwamnan jihar Yobe, Alhaji Ibrahim Gaidam, ya zargi sojoji da janyewa daga garin Dabci, al'amarin da ya bai wa 'yan Boko Haram damar zuwa su sace 'yan matan sakandaren gwamnatin jihar, to sai dai kuma cikin sanarwar da ta fitar. rundunar operation lafiya dole da ke yaƙi da boko haram a shiyar arewa maso gabashin najeriya ta ce babu gaskiya a kalaman na gwamna gaidam inda ta ce bata janye sojojinta daga garin dabci ba amma dai sun kai ɗauki ne garin kanamma kan iyakar najeriya da nijar bayan wani hari da aka kai a yankin sojojin suka ce kafin su bar garin dabci sun mika tsaron garin ne a hannun rundunar 'yan sanda mutum da 'yan sandan jihar yobe suka ce wannan ba gaskiya ba ne cikin wata sanarwa da ya aiko mana kwamishinan 'yan sandan jihar yobe alhaji abdulmalik sumonu ya ce sanarwar da sojoji suka fitar cewar sun mika masu garin dabci wannan ba gaskiya ba ne domin babu wani lokaci da sojoji suka taɓa yi musu bayanin cewar za su janye ko wani abu mai kama da wannan To ko me wannan cece ce tsakanin jami'an tsaron ke nufi ga sha'anin tsaron? Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu na da wannan tunani. Kuma abin yana da ɗaurin kai cewa ma waɗannan 'yan Boko Haram za su zo su sake ɗaukan da yawa haka kamar yadda suka yi na Cibo. Wani abin ne mai ta da hankali sosai. Mafi ta da hankali ga wannan da faru shine takaddama da ake yi tsakanin gwamna da soja, soja da 'yan sanda. Abin da wannan yake nunawa shi shine babu haɗin kai tsakanin jami'an gwamnati da jami'an tsaro na ƙasa. Alhaji Adamu Muhammad wani uba ne da aka tafi da yarsa daga cikin 'yan matan sakandaren dabci. Eto eh mu a gurinmu wannan kyakkyan bakin nasu mu ba ta da wani amfani a gurinmu. mu. a gurinmu mu dai fata muke yi su mai da hankalin su akan yaya za a yi a ceto yaran nan shine dan shine damuwar mu. To ko yanzu ina mafita har ila yau ga farfesa Muhammad Tukur Baba. ina mafita shine lalle su jami'an tsaro a ƙarƙashin shugaban ƙasa ya kira su a kira gwamna a tabbatar da cewa sha'anin tsaro ana yin sa ne a cikin tsari da kibla ba wai jami'an tsaro da su gwamnati da shi gwamna kowa ya kama nasa kibla ba hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja Najeriya.